hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 21 ga watan mai shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 61 daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin اقتداء الصراط li mukhalafati ashabil jahil Walafar Shekul Islam. أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يجيكن شي غفرة لتافه اقتداء الصراط المستقيم yana tattaunawa ne akan mas'alar aqidan musulmai dangane da abin da ke da alaka da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa masu inganci da maganganun sahabbai da tabi'ai da sauran malaman farko dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da aƙida da tafarki da tunani da irin tsarin rayuwar kafirai sababin waɗannan kafirai maguzawa ne ziryan ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ya saka wa ibn taymiya da alkhairi a darasin da muka yi a baya ibn taymiya yana tattauna mana game da masail da ya ciro daga wurin malamai irin su al-imamu ahmad da makamantansu dangane da ƙa'idojin ciriki, aikin jinga ko ƙwadago ko yi ainihin kafirai ayyuka kamar haɗa musu akwatin gawa yi musu gini ko aikin gadi a coci yin direba a coci zuwa coci don yin aiki ko bara ko makamancin waɗannan za mu tashi a inda yake cewa wa naƙala anhu mihna ƙala mihna ya ruwaito daga gare shi ya ce sa'altu ahmada anin rajuli ya hakaito daga imamu ahmad ya ce na tambayi al'imamu ahmad ɗan hambali Allah ya gafata mashi anin rajuli game da mutumin da ya kiril majusa rahu yake bai wa maguzawa hayan gidansa au dukkanahu ko rumfarsa ta kasuwa wa huwa ya alamu annahum yuznuna ya san cewa za su dinga yin zina zina halacce a wajen su maguzawa ne ko zirgin kafirai ya san in ya ba su hayan gidan shi suna zaune ko ya ba su hayar rumfashi ko shagon shi suna kwana ko suna wata harka to za su dinga yin zina a ciki faƙala da aka tambayi imamu ahmad game da wannan sai ce kana ibn aunin la yara an yakril muslimina shi ibn aunin wato abdullahi dan aun ainihin alhilali wani malami ne daga cikin malamai da suka rayu a zamanin Imam ahmad an ce ya rasu hijira shekara ɗari biyu da talatin da ainihin biyu allah ya gafarta mashi sai imamu ahmad ya ce shi dai wannan malamin ya kasance yana ganin baya son baiwa musulmi hayan gidansa ya fi so ya baiwa kirista ko kafiri wanda bai da addini me yasa ya ƙulu yana cewa ur'ibuhum dan na dinga firgita su fi akhadhil galla idan nazo an san kuɗin haya shi a fahimtarsa baya so ya baiwa musulmi hayan gidan shi ko hayan shagon shi ko rumfar kasuwa saboda ran da kuɗin haya yayi lapsin ya ƙare idan ya zo karɓan kuɗin haya bisa al'ada yana ganin ya uzurta ko ya takura ko kuma zai faɗi maganganu irin wanda masu gidajen haya suka saba faɗa ma 'yan haya zai so ya ce musulmi irin wannan mutuncin to da wannan fuskan ne shi a wurin shi wannan malami yake ganin da ya baiwa musulmi haya wannan ya zama zari'ar da za ta dinga sa yana cutar da musulmi to gara ya baiwa kafiri wanda dama in ya zo ba wannan kafirin tsoro to duka ƙarin karama ne da daraja ga addinin musulunci alimamu ahmad ya hakaito wannan magana daga malaminta mai suna ibn aunin ya ce wa kana yara an ya ghairal musulmina shi yana ganin dacewar ya baiwa waɗanda ba musulmai ba hayan gidajensu to wannan yanzu hikaya ce kar mu manta dama akan gabar maka kwana cewa shi wannan malamin fatawar da ya bayar ta bauɗe daga asalin fatawar da malamai suke kallo cewa baiwa kafirai da maguzawa <coughs> hayan gidaje ko rumfunan kasuwa ko makamancinsu kamar ka ba su dama ne su su baje haji su ta kafirci da fasikanci to shi sai kalli abin ta wani bayan ɓangare ta ɓangaren shi ko me zai <coughs> <coughs> shi ko menene zai yi wanda ba zai cutar da ɗan hayan da ke ciki ba malam ya ci gaba da cewa wa qala al-khallal qala bakr al-khallal kullu man haka an abi abdullahi fi ar-rajul yakri darahu min dhimmiyin fa inna ma ajabahu abu abdullahi ala fi'il ibn auni duk ya kawo duk ya tambayi ainihin abdullahi abu abdullah imamu ahmad ibn hambal game da hukuncin mutumin da ke baiwa kafiri zimmiyi kafirin amana hayan gida zaka tarar al-imamu ahmad yana bashi amsa ne da wannan magana ta ibnu aun walam yunfaz li abi abdullahi fi qawl ba a samo wata magana da shi imamu ahmad din yayi tashi ta kanshi ba dan anan yanzu ba fatawar shi bace yake bayarwa kamar yana hakaito fatawa ko ra'ayin wani malami ne shine khallal yake cewa duk maganganun da aka cirato daga imamu ahmad dangane da hukuncin baiwa kafiri hayan gida ko shago to ibnu hanbalin al-imamu ahmad yana ba da amsa ne da maganar ibnu auni وقد حكى عنه إبراهيم ahu رآه معجبا بقول ابن عون ibrahim ya حكيتو cewa shi ya ga Imam Ahmad yana jin dadin wannan magana ta Ibn Aun tana burge shi wallazina rawaw an abi Abdullah fi al-Muslim yabi'u darahu min az-zimmi sannan akwai da suka hakaito daga Abu Abdullah Ahmad dan Hanbali Allah ya gafarta mishi dangane da musulmi ya bi udara homina zimmi ya sayar da gidansa ga kafirin amana a wannan ɓangaren an hakaito annahu kariha zalika imamu ahmad ya kyamaci haka karahiyatan shadida kyamata mai tsanani falau na faza li abi abdullahi qaulun fi sukuna lakana sukuna wal bai'u indi wahida yace da an samu zance daga imamu ahmad dangane da zama a gidan ba sayarwa ba to da sai na ce <coughs> ni a wurina da zama a gidan da sayarwa kafiri duk abu ɗaya ne ma'ana inda kafiri na a gidanka sawa'un aro ka bashi haya ka bashi siyar mai kai baƙunta ya zo maka to yana ganin a wurin shi in ji mai wannan magana shine ibrahimu ya ce duka ɗaya ne amma dai nassi daga Imam ahmad an same shi ne kaɗai a kan ainihin wato siyarwa dangane da haya fa sai aka samu yana ba da fatawa da maganar ibnu aune wal amru fi zahir qawli abi abdullahi annahu la yuba'u minhu yadda al'amarin yake a zahirin magana al-imamu ahmad shine ba a siyarwa da kafiri gida li'annahu yakfuru fi don zai shiga cikin gidan ya fara kafirci wa yansibu saliba sulbana ya je ya manna cross ya daga cross ya manna a cikin gidan wa gairi zalika da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan wal amru indi yadda al'amarin yake a waje na, annahu la yuba'u minhu wa la yukra inji ibrahimu ce, ni a wurina ibrahim ibn al-harith kenan har ila yake ta kawo maganganun na yace to ni a wuri na ba a siyarwa yanda imam ahmad ya fada kuma ba a ba da haya na kara da wannan kenan li'annahu ma'anan wahid saboda ma'ana ce guda ɗaya duk abin da dai ake gudu na zari'ar za ta auku idan an ba da haya kamar da za ta auku idan an siyar musu yadda in ka ba su gida ka siyar musu da gida za su manna cross su yi kafirci a ciki haka in ka ba su haya za su yi kafirci a ciki kuma za su manna kuras qala sai ya ce wa qad akhbarani ahmad ibn al-husayn ibn hassana qala yace ahmad dan husayn dan hassan as-samiri kenan ɗaya daga cikin ɗaliban imamu ahmad yace su'ila ahmadu abu abdullahi an tambayi abu abdullahi an husayn ibn abdurrahmana game da ainihin husaini ɗan abdurrahman faƙala sai ce rawa alhu hafsun la a arifu husaini ɗan abdurrahman ɗin mai riwaya ne kamar da aka saba ana wa Imam ahmad tambaya akan masu riwaya yana faɗan maganganu a kansu wannan husaini ɗan ahmad ah, husaini ɗan abdurrahman shine husaini ɗan abdurrahman sulami wanda yake ainihin sanannen malami ne yana daga cikin ainihin wanda ibn hadirin ya musu targama a cikin takarib wato an san shi ba wai ina nufin malamai sun san shi ba an san sunan shi domin a karke ya tabbata cewa majhuli ne an san sunan shi ba a san asalinsa ba to aka tambayi imamu ahmad game da wannan sai ce rawa anhu hafsun hafsu ya yi riwaya daga gare shi a zahiri hafsu dan riyas kenan la a arifu imamu ahmad ya ce ni ban san shi ba qala abu bakrin sai bakari al-khallal ya ce haza minan nusaki wannan yana daga cikin mutane wanda aka san su da bauta Allah haddasani abu sa'id al-ashaj sami'tu aba khalid al-ahmara yaqulu hafsun haza al-adawi nafsuhu a dara husayn ibn abd abida ahli kufati min aun al-basri yace habsu dinnan hazal adawi wannan ɗan ƙabilar banu adu nafsuhu shi ɗin ne dai hazal adawi nafsuhu wannan ba adawi ɗin da kuke ganinsa ba a dara husaini ibn abdurrahman shi ya siyar da gidan husaini ɗan abdurrahman abidi ahalil kufa shahararren mai bauta a ƙasar kufa min aunin albasari ya siyarwa da aunu albasari faƙalar lahu ahmad sai ahmad dan hanbal ya ce hafsun da gaske hafsu ya yi wannan aikin ƙala na'am ce ƙwarai kuwa fata'ajjaba ahmad sai imam ahmad ya yi mamaki ya'ani min hafsu bin riyas ya yi mamakin hafsu ɗan riyas ƙalal khallalu khallalu ya ce wa haza aidan takwiyatun li mazhabi abi abdullah wannan yana ƙara ƙarfin fatawa abu abdullahi akan haramcin haka mukalla jama'a abin da ya faru a majalisi na imamu ahmad aka tambaye shi game da wani mai riwaya sai ya ce ni ban san shi ba amma dai wane ya yi riwaya daga gare shi shine sai wani ya caraf ya ce a wane ya riwaya daga gare shi to ai wane ai ba wani abin a zuwa gani bane kamar haka kenan mutumin da ya ɗauki gidan walan wane bayan ya mutu ya wa da kiristoci sai amma wane ce malam yanzu malam wannan ne haka abin ya bashi mamaki irin ya za a yi wannan malami ya tafi solo ya zama haka da sakaci wajen ya ɗauki gidan musulmi ya sewa da kirista to kaga wannan yanzu a aikace yana karfafar ra'ayin imam muhammad akan baya ganin halastin sewa da kiristoci da sauran kafirai gidajen da musulmai suka rayu a ciki ina fata mun gano wannan qultu ni ibnu taymiya kenan yanzu sai na ce aunun haza ka annahu min ahalil bidai wannan aunu ɗin da aka tambaya aka ce ainihin wato ba a san shi ba aunun da aka tambaya aka ce an sai mashi da gida aunun albasari da aka ce an sai mashi da gida ibn taymiya ce kamar dai ka ce dan bid'a ne aw min ko fasiki ne bil amali a aikace ba mutumin kirki ba ne. وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث القاضي الكوفة سيقاش أبو خالد الأحمر yana jin takaici yana inkari ma alƙalin kufa hafsu ɗan riyas annahu ba'a darar rajul salihi min mubtadi'i yana jin haushi yana ganin rashin dacewar abin da alƙalin yayi na siyar da gidan wani bawan Allah mutumin kirki ga ɗan bid'a wa ajiba ahmadu al-imamu ahmad kuma yin mamaki aidan har ila yau min fi'il qadi ga aikin alƙalin to kaga in ya zama dan bid'a ma an kyamaci malamai sun kyamaci a sayan mai da gidan mutumin kirki ina kuma ga wanda ba musulmi ba a zahiri kabiyar ta faru ne cewa ya rasu ne watakila aka zo rabon gado alkali ya ga dacewar a sai da gidan a raba abinda aka samu daga gidan ga magada kuma sai ciniki ya kaya tsakanin alkali yanzu ko kotun ta gasa kufa da wani kirista amin ko wani ɗan bid'a to siyarwa da wannan ɗan bid'an da aka yi shine ya zama abin takaici a gurin malamai suna ganin bai dace a ce wani alkali da ya san karatu yake shugabancin musulunci yake musulmai ke musu alkalanci bai dace a ce irin wannan ba kamar da kasan da a ɗabi'ar mutane akwai abubuwa da dama da suke ganin bai dace ire-iren wane da wane su aikata su ba ƙalal khallalu fa'iza kana yukrahu bai'uha min fasikin in ya zama ana ƙyamatar siyar da gida ga fasiki fakazalika min kafirin to haka ma zuwa ga kafiri wa in kana zimmi yuqarru wal fasiku la duk da yake ainihin wato shi wanda yake zimmi watin kafirin amana yuqar ana kyale shi a yadda yake wal fasiku la yuqar amma fasiki ba a kyale shi dole a mushi wa'azi a hana shi musulmin da yake wani abu na fasikanci wajibi ne a hana shi a mai nasiha a kaurace mushi in ta kama amma kafirin amana wanda aka yadda ya rayu a cikin ƙasashen musulmai za mu zo mu ji akwai abubuwan da zai dinga yi na sabo ba ruwan kowa da shi domin lazumin kafirce shi dole ya wannan saban ina fata mun gane wannan lazumin kafirce shi shine yi wannan sabo da yake to tunda musulmi sun da za su ba shi zama ƙarƙashin gwamnatin musulunci to ba za a hana shi yin wannan abun ba abin da za a hana shi ne bayyana irin wannan sabon a cikin al'umma amma ya je cikin gidan shi ya yi, ko cikin cocinsa ko cikin al'ummarsa ya sha burkutun shi su ce Allah uku ne su yi raye-rayen su ba za a hana su ina fata mun gane wannan sai yake cewa lakin ma yaf'aluhu al-kafiru fiha a'zam amma duk da haka abinda kafiri ke aikatawa a cikin gidan da aka siyar mishi ko aka bashi haya to zai fi muni fiye da abinda musulmi fasiki ke aikatawa domin shi kafiri zai dinga yin ainihin kalmomi na ridda zai dinga faɗan cewa Allah na da ɗa Allah uku ne ta'ala Allahu amma ya na uluwan kabira kaga waɗannan kalmomi ne munana sun fi munin ƙarya ko zina ko shan giya ko duk wani fasikanci domin waccan shirka ce gina abin da kafiri zai yi a cikin gida na ɓarna ya fi abin da musulmi fasiki zai yi ko ɗan bid'a to in ya zama an mace cewa da musulmi ɗan bid'a wanda ɓarnar da zai yi a kaf bil muqarana idan barnar da kafiri zai yi ko kaga kenan min babil aula a kyamaci siyarwa da kafiri ina fata mun gane wa haka za zakar alqadi an abi bakr abdul aziz haka nan alimin alkali ya ambata daga abubakar abu abdul aziz daga abubakar ainihin abdul aziz amin annahu zakara qawluhu fi riwayati abul harith ya ambaci maganarsa daga riwayan ainihin abul harith la ara an yabi adarahu min kafirin daga imamu ahmad cewa bana ganin dacewar mutum ya wa da kafiri gidansa ya kafuru billahi fiha kar kafirin nan ya je yana ci gaba da cewa Allah a cikin gidan ya bi uhaɗin musulmin mutum ya siyar girgidan shi ga musulmi a habbu ilayya na fi ƙaunar wannan inji imamu ahmad faƙala Abubakar. sai abubakar bakar al ya ce la farka bayan al'ijarati wal bai'a indahu babu bambanci tsakanin bayar da haya da kuma siyarwa a wurin imamu ahmad fa'iza a jazal bai'a a jazal ijara a duk inda ya halasta siyar da abu yakan halasta bayar da shi haya wa'iza mana albai'a idan ko aka hana siyarwa mana al'ijara tunan ma sai a hana bayar da haya wa faƙa hulƙabi qadi abu ya'la al-farra kenan a zahiri ya dace da ainihin wannan zance da aka ruwaito daga al-imamu ahmad wanda abubakar al-khallal yake ba mu labari wa ashabuhu ala zalika da shi da sauran ɗaliban imam ahmad ko ɗaliban makarantar hambaliya dukkaninsu suna tafe ne akan wannan fatawa ta cewa ba a siyarwa ba a ba da hayan gida ga kafiri ko dan bid'a ko ainihin mutumin da yake ba na kwarai ba wa an ishaq ibn mansur sai kuma ishaku dan mansur al-tamimi at-tamimi ɗaya daga cikin ainihin manyan ɗaliban imamu ahmad har ila yau yace annahu qala li abi abdullahi yace na ce da abu abdullahi ahmad ɗan hambali kenan Allah ya gafarta mishi su'ila ya'ni al-auza'iya عن الرجل يؤاجر نفسه karamin nasrani an tambayi auza'i allah ya gafarta تامش game da mutumin da ya ɗauki kan shi ya bayar a matsayin ɗan ƙwadago ya zama ɗan ƙwadago wanda aike shi gadin gona apple karam shine wato apple ko inabi gonar inabi ta wani kirista sai ya ɗauke ka ba ka mashi gadi kamar kirista ya baka aiki a gidan gona ko a gonarsa ko kai ne za ka mashi huda ko kai ne mai ainihin yi wa kaji allura ko mai aikin kula da shanu ko makamantan haka fakari hazarika imamu ahmad ya kyamace haka imamu auza'i ya kyamace haka qala ahmadu sai ahmad ya ce ma ahsana ma qala maganar shi mai kyau ce li'anna asla zalika yarji'u ila al-khamr domin asalin shi wannan abu mai suna karam shine inabi to yana komawa ne zuwa ga abin da ake yin giya da shi ma'ana kafirai suna yin gona inabi ne don a yi harvestin ɗinta a noma ta a kwashi amfanin sai a je a siyar ma kamfanonin giya ko a sarrafa shi zuwa ga giya to kenan ba kowace gonar kafiri ne za ka ƙi mai aiki ba kenan sai gonar kafiri ko ma'aikatar kafiri wadda take aikin barna ko wadda aikinta ake ganin ya fuskanci barna gwagwadon wannan fatawa kenan a gidan gona na kaji ko na kifi ko inda ake sai da ainihin tumatir ko makamancin haka ko da kamfanin ko gidan gona na kafiri ana siyarwa ne don yin abubuwan da suka halasta a shari'a to wannan fatawar bata shafi wannan ba ta shafi bayani ne akan idan kafiri na da wani ainihin harka ta noma wadda ka san abinda mahsulat din wato amfanin gonan za a siyar da su ne don yin giya to bai harasa kai aiki a ciki ba in ji alimamul auza'i da ahmad dan hambali Allah ya gafarta musu illa an yi alama an yi ba a da ghairil khamri sai idan mutum ya san cewa za a sai da inabin nan ne ba don giya ba fala ba'sa bihi anan babu laifi a irin wannan yanayi wa an abin magri al'ijili kala. قال أبو عبد الله في من يحمل يحمل خمرا أو خنديرا أو ميتا لنصرانية ما مؤامر يتي أبو الناس أبو, النس أبو ainihin wato Ismail dan Abdullahi dan Maimun kenan ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Ahmad yace Ahmad dan Hanbali yayi fatawa fi man yahmilu khamran game da mai daukan dakon giya aw khinziran ko ya ɗauki dakon aladu a mota ko wani abu makamancin haka aw maita ko ya ɗauki dakon mushe da nasrani ga kirista fa huwa yakrahu akla kara'i imamu ahmad ya bada fatawa akan haramcin cin abinda mutumin nan ya samu daga wannan sana'ar walakinahu yaqdi lil hammal bil kara sai dai yana hukunci ainihin wato ga wanda yake aikin cewa aikin da ya yi ɗin ya yi ba za a ce aikin bai yiwu ba wai za ka na lilmusulmi fahuwa a shaddu karahiya amma idan ya zama ga musulmi ne za ka ɗauki wannan abin to ya fi tsananin karhanci ku duba jama'a idan mutum ya yi dakon giya makafin ko alade ko mushi to waɗannan abubuwan duka sun halasta ga kafiri kuma kafiri ko da na amana ne da yake zaune a ƙasashen musulmai kamar da muka ambata da su to ba za a hana shi mu'amala da waɗannan abubuwan ba saboda lazumin amanar da aka bashi ta ba da dama a bashi yayi abin da a addinin shi daidai ne ina fata mun gane wannan in dai musulmi suka yarda za su yi iwayin kafirai a ƙasarsu abin da aka ce an hana su shine bayyana wannan barna to sai zama ga kafiri ya je daji ya ga mushe sabo zai ɗauko ya zo ya ci don yana ci ko yana so ya kai aladin shi wani waje daga wani waje ko yana so ya transporting giyarsa sai kuma kai ne mai aikin kwadago kana da abin hawa ko mota ɗaukan kaya to ya ce idan ka je ka ɗauki wannan kayan kuɗin da ka samu Imam ahmad yana kyamar wannan kuɗin in ka ba wani kai karba yana makaman kudin wanzan kenan ko ko kudin karo da ya zo a cikin hadisi amma ya ce kai dan dakon babu komai inda ka mai da kanka kaskantacce kai wannan aikin babu komai sai ce amma akwai tsanani mafi muni idan musulmi ne ya sa ka ka ɗauko mashi giya ko alhanzir ko mushi makamanci ba ta wata kuna idan musulmi ne ya sa ka ɗauko shi kai inda kafirai suke to wannan akwai tsananin haramci wanta da ma yana nuna halasci bane fa mu gane amma yana gina fatawar ne akan asali wanda ka daukar wa abin shi ya halasta ya haka duk da ya kyamata yace kar wani ya amfani da abin amma kai da je kai o kai ka jiyo na mai fatawa mai magana kamala na eh eh ka sani ba ta baka sani ba baka sani ba ta fitar da kai daga daga ainihin a abin nan tarnaki na zinubi abin da mutum bai sani ba Allah baya kama shi da shi eh Allah ya tsare mu irin wannan abin da ya kamata mutum ya idan ka ya zama kana da zaki akan wannan abun komai sai ka ce a bude a bude ka gani sai ka ce a bude ka gani ana irin wannan boyo eh, a shigo da abubuwa na barna cikin kalashen musulmi yanzu wani lokaci baya kamar wata uku baya ƙasar saudiya suka kama jirgi guda na giya an saka a cikin mazubi na tafi sai an nuna a kafin watsa labarai kowa ya gani saboda an san suna da jarabar shan duk wanda ya je maka ya san su da jarabar shan tafi har an baka ci abinci baka sha tafi ba sai ya ta mamaki Ba an bila tafi za su ta kallon ka to sai aka zuba katan-katan yadda kaga ana maltina irin ta gwangwani din nan da aka yi musu rafin da takarda uh, abin nan pepsi sai da aka zo tashar jirgin ruwa allah cikin hikimarsa garin bincike aka gane cewa giya ce to mutane suna shigowa da kayan barna cikin al'umma don su yada barna yanzu wanda yake tafiya da wiwi in ga ganshi ba za ka ɗauka wiwi ce. sai ka ɗauka za shi wani conference ne da jaka kamar wani dan boko nan ko wiwi ce a ciki to in kana direba ka zargi cewa wannan abun kai baka yadda da shi ba sai ka ce ni ban san me wannan kaya ba ko zai yi a bude mun na gani cikin natsuwa in mai shi ne ba zai bude ba sai ka ce to ba zan dauke ka ba kana da hujja ka ce ba za ka dauke shi ba amma ga wanda baka tsammanta ka ba ka dauke shi sai da aka je ta bayyana maka wani abu ne wanda ba eh, bai halasta ka dauka ba kaga wannan insha Allah zai zama uzuri gare ka wallahu a'lam wa talkhisul kalami fi zalika malam ya ce dunkulallen magana ko samari game da waɗannan maganganu shine amma bai udarihi min kafirin dangane da siyar da gida ga kafiri faqad zakarna man a ahmada minhu mun ambaci cewa Imam ahmad yayi hani game da haka thumma ikhtalafa ashabu sannan kuma ɗaliban shi suka yi saɓani hal haza tanzihun Amta Harimun. shin halin da yayi yana nuna makruhi ne ko ko haramun ne fa Sharifu sharif abu ali ibn abi musa sai abu ali ibn abi musa al-hashimi wani jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi daga cikin ɗaliban imamu ahmad ce, zakariha ahmadu an yabi a muslimun darahu min zimmiyin imamu ahmad yana kyamatar musulmi ya siyowa da kafirin amana gidansa Yakfur fiha billahi ta'ala ya je shi wannan kafiri yana maganganu da aikin kafirci a cikin gidan wa yastabihu fiha al-mahdurat ya je gidan yana halasta abin da ya haramta fa in a sa'a. idan musulmi ya aikata haka ya je siyar da gidan shi da kafiri to musulmin nan yayi mugun aiki walam yabtul al-bay' amma cinikin bai lalace ba ciniki ya kul to kaga wannan kenan shi yana karkata zuwa ga mene zuwa ga karhanci ne kenan وكذلك أبو الحسن الآمدي هكا الإمام أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها شما يا أنبت مكروهين يتكيت أكم مكروه وأما الخلال وصاحبه والقاضي شكو الخلال وصاحبه da Abu Bakar dan Abdulaziz dan Ja'far kenan wanda aka fi da suna Gulamul Khallal duk sanda aka ce sahibuhu ga khallal ana nufin wani babban malami da ake cewa gulamul khallal sunan shi abdul aziz ibn ja'far abubakar ana ce mashi gulamul khallal wal qadi da al qadi abu ala al farra mai dabaqatul hanabila fa muqtada kalamihim tahrim zalika su kan maganar su tana hukunta su suna fahimtar imamu ahmad ya haramta ne wa kad zakara kalam al wa sahibahu an an ambaci ainihin maganar khallal da shi da ainihin gulamul khallal wa qala al-qadi sai al-qadi abu ya'la al-farra yace la yajuzu an yu'ajira darahu bai halasta ga musulmi ya bada da haya gidansa ba aw baitahu ko mazauninsa ba mimman yattakhiruhu baita nari ga wanda zai mai da gidan gidan bautar wuta za a dinga yin bori da babule da aiki na maguzanci ni nisatan ko wanda zai mai da gidan ya zama coci ka ba 'yan haya ɗakuna su zo suna coci a gida sai an ba islamiyya ka ce baka yadda ba au ya bi'u fihil khamra ko wanda kasan zai dinga sai da giya a ciki sawa'un shin daidai wa daida sharaɗa annahu ya bi'ul khamr aw lam shirta. shin sanda za ka ba shi hayan gidan ya ce da kai to ni fa ka san sana'a ta ina sai da giya da ka zan dinga sai da giya ne ko ka san ni ina yin kaza ko mutum ya zo ya anshi hayan gidanka ya ce to ka san ni fasto ne za a dinga zuwa gidana ina yi bada addu'a da bushara shin an yi wannan sharaɗin ko ba a yi ba lakin na hu ya alamu annahu ya bi'ul da zaran ka san suna yi to da halarta ka ba su ba karka ce ai ba su gaya mun ba su ba don haka ya fita daga sharaɗin da muka yi ko mun fahimta jama'a ko an yi sharaɗi ko ba a yi ba in dai ka san irin su masu yin wannan abu ne to karka ba su wannan ya haɗa da kiristoci da tsantsar kafirai maguzawa da bokaye jama'a da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa masu ainihin ɗariƙa irin ta zindikanci duk nau'in kafiran kar ka sake gaba ba su hayan gidanka ko shagonka ko ka ba su garejin mota daga cewa su dinga yin islamiyya ko makarantarsu za ga duk mutane suna wannan sakacin jama'a sai ga a cikin anguwa mutum musulmi ana ganin girman shi sai ki masallaci kawai sai ba wasu yan iska sai zai fara yin wazifa da duk fasikancin da suka rama a ciki ko ya dauki garejin motar shi ya ba yan shi'a suna yin makarantar tudiya suna zuwa suna aibata musulunci a cikin wajen ko kuma uwa uba yadda alhazan birni suke yi sai mutum ya gina gidaje da ɗakuna ga sunan flat flat ko irin wannan face me i face you dinnan sai abu sai a zuba arna a ciki wani yana yin zina kullum da karo yake kwana wani na yin coci wani kullum cikin dare zai dawo ne da kwalbar giya a hannun shi yana amai ya shiga ciki ya ci gaba da sha kuma kai gidanka ne na musulmi wai sai mutum ya ce wai ai su suna ba da kuɗin haya a kan kari ko kuma suna girmama shi suna gaishe shi sun gaishe kawai wannan shine uzurin shi randa da wasu kawai suka ce za su yi wani abin arziki a wurin kuma ya ce bai da ba jama'a kuma muna gane wannan duk wannan da ke kawo shi tsabaragen jahilci da ɗaukan duniya da muhimmanci fiye da wanda ya kamata a ɗauke ta bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa zaka ga duk mutumin da kai magana da shi akan yi waɗannan tunanin shi ribar duniya da zai samu kuɗi wadata da girman da arna za su bashi Allah ubangiji ya tsare mu shine sai malam ya ci gaba da cewa wa qad qala ahmadu fi riwayati abul harith la ara an a darahu min kafirin yakfur billahi fiha ni bana ganin dacewar mutum ya sai da gidan shi ga kafiri wanda zai dinga kafircewa Allah a cikin gidan uha min muslimin ahabbu ilayya ni dai a wurina na fi son musulmi inda sai da gidansa ya siya wa musulmi qala abu sai khallalu ya ce la farqa bainal ijarati wal a indahu ba bambanci tsakanin siyarwa da haya a wajen shi fa'iza a ajaza al a ajaza ijara a duk inda ya halasta a siyar yana halasta a bada haya wa idza mana al mana alijara ijara duk inda ya hana a siyar kuma yana hana a ainihin bada haya وقال أيضا في نصارى أوقفوا بيعة لهم للبيعة هكا إمام آمد يبادى فتواقى مدى كريستوتي ودن دسكي وقف بيعة بيعة شيني بيلي كون أينهم دوكي landed property kamar gini ko masana'anta ko rumfunan kasuwa suka ce sun yi waƙafinsa sun tara wannan dukiyar lahum lilbai'a ga ainihin cocinsu la yasta'jiru har rajulul muslimu minhum kada wani musulmi ya anshi hayan shagon da yan coci ne suke da shi yabi'uhum yu'inuhum ala ma hum fihi sai zama yana taimakon su wajen ƙara samun income na yin barnasu wa qala yace wa bi hadha qala shafi'i wannan ita ce fatawan al-imam shafi'i kamar yadda yazo a cikin littafin shi al-um faqad harrama al-qadi ijarataha al-qadi abu ya al-farra Allah ya gafarta mishi ya haramta bayar da hayan irin wannan wuri liman yu'lamu annahu yabi'ul khamra fiha ga wanda aka san zai sai da giya a gida to kar a bashi hayan gida mustashidan ala anna zalika bi nassi ahmada ala annahu la yabi'uha li kafir al-imam al-farra ya kafa hujja da cewa abinda yasa ya bada wannan fatawa saboda an samu nassi daga ahmad dan hanbali akan haramcin siyarwa da kafiri gida wala yastakri waqfal kanisa kuma kada mutum ya je ya ainihin bai ya shi haya a ainihin wani abu da yake mallakar coci na gida ko shago ko rumfar kasuwa ko makamancin haka wa zalika yaqtadi anna al-man'a fi hatayn as-suratayn 'indahu minhu tahrimun wannan yana hukunta ainihin hannun da ya akan waɗannan yanayi guda biyu siyarwa da ansar hayan abu a hannunsu to yana hukunta wannan daga imamu ahmad to haramci ne sun maƙalar alƙadi fi asna'il mas'ala sannan al'imamun farra'u yana cikin wannan jawabi sai ya ce fa'in kila don aka ce alaisa kada a jaza ahmadu ijarata min ahalin zumma ashe imamu ahmad ba ya halasta a ba da hayan gidaje ga kafiran amana ba ma ilmihi bi annahu yaf'aluna fiha zalika bayan ya san cewa suna aikata haka a ciki qila sai a bayar da amsa da cewa al-manqulu an ahmada annahu haqa qaul ibn aun abinda yazo daga ahmad shine imamu ahmad ya hakaito magana ibn aun ne kamar yadda muka ji wa'ajiba minhu ya nuna cewa magana ta burge shi ta ba shi sha'awa wa zakara al-qadi riwayat al-asram sai al-imam al-qadi abu ya'la al-farra ya ambaci riwaya asram da muka ji a baya dangane da wannan kissa ta labarin cewa ibnu aunin ya ce shi ya fi ganin dacewar ya baiwa kafiri gidansa saboda kar ya dinga firgita musulmi wajen ansan kudin haya sai ahmad ya bada wannan labari kuma ya nuna cewa abin ya burge shi wato irin hangen nesa da yadda wannan malami ya karkatar da akalar maganarsa shi ya birge imamu ahmad amma ba imamu ahmad ya ba da fatawa kai tsaye ne irin haka ba wa haza ya katabi an alqadi la yujawwizu ijarataha min bada ya yace wannan magana tana hukunta cewa abu ya alal farra baya ganin dacewar baiwa kirista hayan gida wa kadhalika abu nan hakanan al imamul al-khallal qala yace idza ajaza ajaza idan ya ainihin wato halasta kaza idan ya halasta siyarwa to ya halasta ainihin wato haya kenan wa idza mana'a mana'a in ya haramta siyarwa to ya haramta ba bashi ya bada haya kenan wa ma la yajuzu fa huwa muharram duk abinda ko aka ce bai halasta ba to haramun ne wa kalamu ahmada rahimahullahu muhtamilun lil amrayn ibn taymiya yace maganar imamu ahmad tana iya ɗaukan fassarorin guda biyu ma'ana halascin haya ko rashin halascin haya fa inna qawluhu fi riwayati abul harith maganar da ya faɗa a cikin riwayan abul harith yabi'uha min muslimin ahabbu ilayya wato magana Imam ahmad ta ɗaukan fuska guda biyu haramci ko karhanci amin ko cewa da yayi ya siyarwa da musulmi shine abinda na fi so yaqtadi annahu man'u tanzih yana hukunta kama haramci ne na karhantawa wasti'damihi lidhalika fi riwayat al-marwazi yayin da kuma yadda ya girmama al'amarin ya dauki maganar da zafi a cikin riwayar marwazi da makaji wa qawluhu da fada da yake cewa la tuba'u min al-kuffari kar a wa kafirai wa shaddada fi zalika aka ce ya tsananta game da haka ya ƙatadi harayyun yana iya hukunta kuma haramci to shine ihtimalin ɗin ihtimalul cewa karaha yake nufi da kuma ihtimalul cewa haramci yake nufi duka za a iya fassara maganganun shi da irin wannan fuska wa mana ijara amma dangane da ainihin haya faƙar sauwal ashabu bainaha wa bainal bai mun ji cewa ɗaliban makarantar imamu ahmad sun daidaita tsakanin haya da siyarwa wa anna ma hakahu an ibn aun laysa bi lahu kuma cewa maganar da ya cirato shi imamu ahmad daga ibn aun ba ita ce fatawarsa ba wa anna ijabahu bi fi ibn aun ma kana li qasdi li husni maqsad ibn aun cewa kuma abinda ya burge Imam ahmad a cikin fatawar ibnu aunin da ra'ayinsa shine kyakkyawar manufarsa manufar cewa baya so ya uzurta wa musulmi yana daga cikin kuma abubuwan da ake son musulman kwarai ya zama ya siffanta da su shine kare musulmai daga cutarwarsa ina fata mun gane wannan to yadda wannan malami ya iya fitar da wani latifa cewa ga abin da yasa yake yin kaza don kara cutarwarsa ta kai kan musulmi to wannan shine abin da ya birge imamu ahmad ba asalin fatawar ba ya niyyatuhu Saliha? da niyyarsa ta kwarai wa yumkinu an ƙala. za iya cewa bal zahirin riwayati annahu ajar zalika a a zahirin riwayar in ga dama zaka ce a zahirin riwaya shine imamu ahmad ya halasta haka fa inna ijazabahu bil fi'li dalilin ala jawabihi indahu cewa da ya aikin ya birge shi dalili ne akan aikin ya bashi sha'awa wa qatisarihi ala aljawabi bi fi'li rajulin kuma takaituwa da yayi wajen bayar da amsa da maganan mutum yaqtadi annahu mazhabuhu fi adil wajhaini yana hukunta cewa wannan shine mazhabin shi bisa ɗayan fuskokin guda biyu ma'ana shine idan aka tambayi malami game da abu sai ya ce malam wane ya ce kaza kai. me ke nufin wannan shine ya ba da fatawa wani malami kuma ya goyi bayanta ko idan bai goyi bayanta ba a zahiri ba zai kawo ta ba da zara an maka tambaya an ce algatu malami hukuncin kaza sai kace albani bin baz ibnu usaimin ibnu hajirin wane ne wane ne ya ce kaza a kanta sai kawai kai shiru iya nan a zahiri kai ma fatawa ka kenan to amma me yasa aka dauko wancan ihtimalin game da wannan saboda gabaki ɗaya sauran maganganun Imam Ahmad ba sa tafiya akan wannan makarkatar ta halasta irin waɗannan abubuwa duk maganganun shi sun gudana akan haramtawa ko karhantawa gwargwadon fahimtoci da ɗaliban shi suka ɗauka a kai kamar yadda muka ci. to kenan wannan fatawa ta cewa a ware haya ga kafiri ko zimmiyi a ce ta halasta daga imamu ahmad bayan dukkanin maganganun shi suna karkata zuwa ko dai haramci ko karhanci to wannan magana ta zama ta yi shizuzi daga asalin maganganun shi wannan ya da dama a fasara cewa to ta yiwu tunda wannan magana dama zahirinta ba maganarsa ba ce maganar wani ne ya hakaito to ta yiwu ya hakaito ta ne ya kuma nuna sha'awarsa ne ga manufar mutumin wadda ita ce mene kyamatar da wancan mutumin ibnu aunin yayi akan karya uzurta wa musulmi da ke zaune a gidansa wallahu a'lam wal bai bainal ijarati wal bai' anna ma fil ijarati min mafsada mafsadatu al-i'ana qad aradahu maslahatun ukhra bambancin da ke tsakanin bayar da haya da siyarwa shine abin da ke cikin bayar da haya na barna na taimakon da za ka yi akan barna to an samu kuma ta maslaha da ta tara wannan wa huwa sarfu ir'abil mutalabati bil kara'i alal muslim shine ka karkatar da kanka daga barin tsorata musulmi a wajen ainihin wato cewa ya kawo kudin haya wanda shi kuma maslaha ce wa in zali zalika bil kufari ya zama wannan tsoratawar ka daura shi akan kafirai wa sara zalika bi manzalati bi manzarati iqrarihim bil jizya wannan ya zama ainihin gwargwadon daidai wa daida da matakin shi daya da yadda ake kaskanta su wajen bayar da jizya da ake cewa su juya hannunsu ko menene hadisi yake cewa hadisin jizya cewa in za su bayar ba za su malamai suka ce in za a shi jizya a hannunsu ba za su sa hannunsu akan hannun musulmi ba sai dai su su juya hannunsu a ɗauka ina fata mun gane wannan to ga nan ma an yi musu izlal an kaskantar da su ko a ce su aji a wuri kaza don ka su samu aliyadul uliya akan wato wakilin musulmai ne an san jizya a hannunsu to nan ma irin haka ne don kar a samu yanayin da musulmi za a tsorata shi ko a wulakanta shi don ya bada da kuɗin haya sai ibnu aunin ya ce to shi ya fi garin dacewa a baiwa kafiri wanda da zarar ya biyan kuɗin haya dama ana so ya tsorata to sai a tsorata shi din. ina fata mun gane wannan shine sai ke cewa wasara zalika maslaha bi manzilati iqrarihim bil jizya fa innahu wa in kana iqraran li kafir lakin ma lima lima tadammanahu min al maslaha tijaza yace wannan duk da yake samun makafiri gindin zama ne a cikin musulmai sai dai saboda abin da ke cikin wancan maslaha tun kuɗe cutar da musulmi da kuma aukar da wannan tsoro ga kafiri to ana ganin saboda wannan maslaha ya halarta wa kazalika jazat muhadanatul kuffari fil jumla wannan shi yasa a jumlace gaba ɗaya ya halasta a yi muhadana a yi alkawarin zaman lafiya ko treaty na makwabtaka ko MOU na fahimtar juna da tsakanin musulmai da kafirai wanda suke zaune a wuri guda ko wanda suke yaƙi da juna da makamantansu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi ya zama da mutanen Madina kafirai Yahudawa kenan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muhadana da mutanen Makka a Hudaybiya fa ammal bai'u shi ko siyarwa gaba ɗaya. fa hadhihi al maslahatu muntafiyatun fi wannan maslaha ta tsiraitu ta koro daga maganar siyarwa wa hadha zahirun ala qawl ibn abi musa kaga wannan zahiri ne akan magana ali ɗan abu musa wa ghayrihi da waninsa anna al bai'a makruhun ghayra muharramin cewa shi siyarwa abun karhantawa ne wato ba haramun ba fa innal karahata fil ijara tazulu bi hadhihi al maslahati rajiha to karahar da ke cikin watin bayar da haya to ita ta kauce saboda maslahar can ta cewa ka ta musulmi idan aka dauka cewa sai da gidan makruhi ne to irin sa shine kuma irin bayar da haya makruhi can ma makruhi kuma idan an ce haramun haramun to ga wanda ya ce makruhi ne sai kuma ya ce to makruhin ya kauce idan ya zama ga kafiri ga musulmi za a bai wa kafiri da niyyar a samu yanayin da ran da kudin haye su kare bayan wata ko shekara za a samu dalilin kaskantar da shi a samu dalilin firgita shi da tsorata shi ya zama bayi da wata karama to a irin wannan yanayin sai a sake sauka daga mataki na karhanci sai a sauko kasa zuwa halarci sai a yi auna masalih ɗin masalih tsakanin wannan musulmi da ba a so a wulakanta shi da wannan kafiri da asali ba a so a ba shi gida don kai kafirci a ciki sai a auna a ga wanne ne ya dace a yi a irin wurin ina fata mun gane wannan sai ke cewa kama fi na za'iri kamar yadda irin haka yake a cikin sauran abubuwan da suke da kama da wannan fa yasiru fil mas'alati arba'atu aqwalin sai zama a cikin maganar akwai a cikin wannan mas'ala akwai maganganu guda hudu magana ta farko in za ka ɗauka a matsayin samari shi ne haramcin siyarwa da haramcin bayar da haya ga kafirin amana magana ta biyu karhancin siyarwa da karhancin bayar da haya magana ta uku ita ce haramcin siyarwa da karhancin bayar da haya magana ta wuri ita ce karhancin siyarwa da halastin bayar da haya ala sa mun gane haram haram makruhi makruhi kuma makruhi eh, haram makruhi ko da kuma makruhi halas siyarwa haram ba da haya haram siyarwa makruhi ba da haya makruhi siyarwa haram ba da haya makruhi siyarwa makruhi ba da haya halas su ne khulasa na maganganu guda hudu din ina fata mun gane wannan jama'a wa hadha al-khilafu indana imamu ya yace wannan saɓanin mu a wurin mu amin alimamu imamu ibnu taymiya kenan yanzu bayan ya gama kawo maganganun ce a wurin mu wannan zance wa taraddudi da kai ka wanda aka yi fil karahati game da karhanci ko idza lam yuqad al-ijara ala al muharrama shine idan ba a hada wannan bayi wannan haya akan wani abun amfani wanda yake na haramun ba fa amma idza ajjarahu iyahu li ajli bai'il khamri amma idan ka ba da hayan shagon ka a kasuwa ko a wata plaza ga wanda zai sai da giya a ciki to kaga nan manfa'a ta haramun kenan ko a wutti khadiha kanisa ko ka ba arna haya a gidanka a ƙauye ko birni ko ina ne a abuja ne ko a kano ko zaria kana da gida a cikin anguwannin arna suna neman da su dinga yin coci sai ka ba su hayan ɗaki ko wani falo ko wani gida ko wani filisi coci au bai'ihi au bai'atin ko kuma ka sai musu a yi bai'a za a yi wato chapel ɗan ƙaramar coci ko wurin da za a dinga baptisma lam in ka taymiya yake wannan bai halarsa ba qaulan wahida duk magantun da ake gaba daya ba su shafi abin da yake wahan ana ganin haramci ba ina ba ta mun gane wannan cewa ana magana za ka ba shi haya ne ya zauna da iyalan shi za ka ba shi haya ne kasuwancin da yake yi na sai da kayan spare part na motoci ko sai da ainihin wato ruwan sanyi da zobo da cincin ko sai da abinci ko sai da kayan electronics ko menene ko sai da taya ko shi mai faci ne ko tana sai da ainihin wato abin nan kayan masarufi ita mai sai da abin nan ne kayan alayyahu da makamantansu duk waɗannan za ka ba su ne su sana'a da ta halasta ko to shi ne aka yi duk waɗancan maganganun aka yi amma ka zo babin abin da yake haramun bawahal giya coci wurin baptisma wurin da suke yin rukuya irin ta kafirai ta ainihin kiran Allah da cewa Allah ɗayan uku ne imamu ibn taymiya ya ce wannan bai halasta ba ƙaunar wahida wa bihi qala shafi'i wa gairu. irin wannan shine fatawa imamu shafi'i kamar da muka ji daga littafin al'um kama la yajuzu an yakri matahu, aw abdahu lil fujur kamar yadda bai halasta ka ba da hayan baiwarka ko bawanka dan aje yi fajirci ba bai halasta kana da baiwa ta zama aikin da take yi shine mene shine ka ba da ita tana zuwa ana ana yin wato zina da ita women trafficking irin wannan abin da suke a kudu sai mutum ya kama gida ya je ƙauye cikin ƙauyukan arna ya ɗebo 'yan mata zaga-zaga 'yan shekara sha takwas ashirin zuwa talatin ya zai zuba su a ɗakuna ko a samu wata magajiya wata shegiyar shaɗaniya ta zuba su a ɗakuna suna biyan kudin hayan ɗaki duk dare ɗari biyar ko ɗari biyu ana shigowa babu aikin da ake da su ba zina ba to bai halasta kana da baiwa a bata ta haka ba to bai halasta in gidanka ne ka ba da haya ana wa irin wannan aiki a cikin shi ba waɗannan annan suna mutane ne hankali jama'a irin abin da suke na fa akwai gidaje da za ka tarar ma ba wannan ake yi ma wai na sana'a tana samun kuɗi ba a za a je ne da ƙarfin tsiya a kamo yayan mutane a zo a sa kati su dinga danne su suna zanen su sai su ɗauki ciki in suka ɗauki ciki kuma sai a ci gaba da kulawa da su har suna da nurses da likitoci da suke musu antenatal care dan dai a samu a haifi yaran lafiya da san haifi yaran kawai sai a sallame su sai su ɗauki yaran su je a markaɗe su a cikin harkar tsafi ko cin naman mutane a kudu nan an sha kama irin wannan abin ana ruwaitowa sau a jaridu wai bai taɓa ba amma sai ga arna wai sai don wani musulmi ya auri 'yar musulmi da izinin ubanta da yadda da al'ummar garin da malaman garin sai wani arne a bayelsa ko inugu ya sai ce bai yadda ba wai an yi aure wai bata kai shiga sha takwas ba sai ka rasa menene shi stake ɗin shi a ciki menene maslahar shi a ciki kai da kake abu na karnuka na dabbobi ba wanda ya sa maka ido sai wanda suke yin addinin su sai su fito su dinga surutu a mai da abin ya zama wani national issue ai ta surutu ai ta surutu ji wannan abin da ya faru na kwanakin baya na wani yaro a nan kura da aka ce ya taho wata yarinya ta biyo shi daga bayansa ita ta biyo shi fa ta kawo kanta ya zama surutu har da sarakuna da 'yan sanda da shugaban najeriya ana buga su a jarida a lokaci guda kuma sai ka ji a ranar ko washe ko bayan mako sai a ce ga wani fasto ya mai yarinya shekara bakwai fyaɗe ya abokin shi an kama shi amma ba za ka ji wani lauya ko wata shegiyar 'yar kare 'yancin mata ta yi magana ba babu wani lauya ko wani activist ko wani kwamar da za ka je magana kuma kullum waɗannan abubuwan suna faruwa a kudancin najeriya nan amma saboda dokin mai baki ya fi gudu to ya kamata mu ma 'yan boko musu zama san iya surutu jama'a marubuta masu rubutu a jaridu da 'yan jarida da columnist da lauyoyi da ainihin sauran waɗanda suka iya surutu ya kamata su zama sun san haƙƙin addininsu da su amma da asaf galibin masu wannan rubuce-rubucen ko dai sun san musulunci amma suna tsoron a identifying ɗinsu da cewa su yankin shan addini ne ko kuma ba su ma san musuluncin ba da haka ba sa ganin muhimmancin wani abubuwan ko ka samu ma uwa uba har da musulmin ma ake yin hujumi akan yan uwansu musulmi sanda yarima ya auri musulma yar kasar misra yarima wannan na zamfara ya ce aka ce wai shekara sha uku kuma yan shekara sha uku ba larabi ai ba irin mu bace yana za ganta gabjejiya inda ka san an gina ta da bulo haka ba ganta sannan wai ya ce shekara sha uku ma karamar yarinya ce ko anan din Shi shikenan hadda musulmai fa maza da mata a nan Kano nan nan Kano kasar musulmai suka fito suna Allah wade da shi kungiyar mata lauyoyi kungiyar mata masu kaza kungiyar masu kaza shine wani lokaci mala albani Allah ya gafarta mishi wata magana ta bani sha'awa yace duk waɗannan ƴan majalisa da duk waɗannan manyan da ke wannan surutun duk wanda ka bincika tarihin shi ka samu uwar shi ba a yi mata aure a shekara sha uku ba to zaka tara an samu matsala a rayuwar shi dukansu uwayensa yan shekara sha uku kudu ya musu aure sai dai uwar shi ta yawon karuwanci sannan ta yi aure ko ta haifi ɗan ta gaban fatiya tukuna amma in dai yar mutunci ce to a irin wannan shekarun aka yi musu aure duk yadda ta haifi ɗan da yanzu ya kai shekara hamsin in aka bincika a wannan shekara aka mata aure da haka lazima haka shine ya je ya fara korafi akan auren da aka uwar shi a wannan shekarun kafin ya zo ya makuwa wani da aka aura yanzu kawai maguzanci ne turawa suka sa mutane a kai mutane kuma suka hau suka zauna ba sa tantance mai za bi Allah ya tsare mu wa qala abu hanifa al abu hanifa yace yajuzu an ya ajra an yi ujra hali zalika abu hanifa yace ya halasta mutun ya bada hayar ainihin wato gidan shi dan ayi coci ko a sai da giya inji abu hanifa ba wannan magana ta karshe game da mace baiwa ka ba da ita wajen karuwanci wa game da waccan ta farkon imamu ahmad da abu hanifa suka ce bi halarsa ka ba da gidanka ko shagonka a sai da giya ko a ainihin coci ba amma abu hanifa ya ce ya halasta ya ruwan abu hanifa allah ya gafarta mashi wa kala abubakar razi abubakar razi ya ce la farka inda abi hanifa baina an yashtarda an yabi a fihi al-khamr wa baina allah ya yashtarda babu saɓani ba bambanci a gurin abu hanifa tsakanin ka ba mutum mai kamfanin giya ko mai sana'a sai da giya ka ba shi hayan gida ko ɗaki ko shago ya maka sharaɗi shin ya gaya maka giya za a siyar ko bai gaya maka ba babu komai ji abu hanifa lakinnahu ya alamu annahu ya biyo fi alkhamr amma dai ka san sana'a shi kenan annal ijarata tasihhu abu hanifa a mazhabin shi ya ce shi ba komai mun ji a can baya aka ce ko sun gaya maka ko ba su gaya maka bai halarsa ba ko to anan kuma abu hanifa ya ce ko sun gaya maka ko ba su gaya maka ba ya shi ana shi mazhabin wa ma'akhazuhu inda ya ɗauko wannan fatawa fi zalika game da wannan annahu la yastahiqu alayhi bi aqdi ijara fi'l hadhihi al-ashya cewa ba haƙƙin ka bane bayan an ƙulla kontraki na wannan hayan ba haƙƙin ka bane ka ce sai an yi wannan abu kaza ko ba za a yi ba wa in shurida ko da an sharɗanta li'anna lahu Allah ya bi a fi alhamr domin ya ga damar shi wanda aka ba wa hayan ya ƙi sai da giyan wala ya tafi da haka nisa ya ki mai sheta coci wa ya stahiku alaihi al'ujira bi fil mudda ya zama shi mutumin da ya ba da hayan wurin ya cancanci a bashi kuɗin hayan wurin idan lokaci ya cika kuje falsafar idan na baka hayan gida cewa na baka hayan gida daga yau kaza ga wata zuwa kwana talatin da sunan na baka ne ka kwana a ciki ko ko kwana ko kwana ɗaya ba idan lokacin ya yi na ci kuɗi na ba haka wani idan yanzu za ka yi aure sai ka an shahayin gida daga ran da aka rubuta ka an shahayin gida daga ranar kudin ka suka fara lapsi ba sai ran da amarya ta shiga ba in aka ɗaga bikin to a cikin asarar ka ne to don haka ko ka shiga gidan da aka baka haya ka kwana ko baka shiga ba to shi ke nan dai mai gidan haya ya ci kudinka na ka ɗauke ka a mota daga na kai ka kaduna ko bacci kai ko baka yi bacci ba ko ka gari ko baka gari ba in da kai kaduna an ci kudinka ko yawwa irin yadda ake ma yara tv game na ka sa maka awa ɗaya ko a cikin awa ɗayan nan ka ci game ko baka ci ba inda awa ɗaya ta yi kudinka sun gare ko in ka sa katin waya in ka buga waya ko ka yi magana ko baka yi ba kudi sa tafiya duk irin waɗannan haka suke a babin ijara ko sai ce ƙarƙashin haka idan ka ba mutum hayan gida don sai da giya ka ba shi hayan gida ba sai an yi sharɗin za a sai da kaza ko za a sai da kaza ba ruwanka da abin da za a ciki kamar yadda in ya ga dama ya sai da giya in ma ya ga dama bai sai da giya ba ko da ya ce zai sai da giya kai dai in lokaci ya yi kuɗinka dole a baka in dai gidan na matsayin yana hannun shi tsawon wannan mudda to ta haka abu hanifa ya kwane zama don wannan kwana ce Allah ya gafata mishi ta haka abu hanifa ya kwananci hatta da waɗancan abubuwan a cikinsu akwai abubuwan da suke akwai albai ubila'ina a ciki irin yanayin da ake ba mutane gidaje da yanayin da ake ba su haya da yanayin da ake ainihin wato abubuwa ire-iren waɗannan ana sabawa asalin ƙa'idar shari'a alal misali shine mai hawa mota zuwa wani gari aslan ya kamata ne kowa kudin shi na aljihun shi sai an kai shi inda zai sauka zai ba da kudi ba tun ana tasha da ka hau a ce ga rasidi kawo kudi ba prepaid kenan go prepaid prepaid ya saba wa asalin da shari'a akwai darar a ciki don aka fara tafiya ana wuce dutsen abba shi kenan sai mota ta lalace kai kuma kana da uzurin da kai a kaduna mai motan nan yana ganin ya riga ya haɗa balance ba zai ba ku ku ba zai fara kokarin ina za a samu canjin eh, tayar da zai saka ko a aji a siyo mai ko abin da za a yi gyaran mota in ba mai yawa bane ko kuma ya muku juye kaga da kudin ka suna aljihunka daga nan kawai sai ka mota ka shiga shine an dauko wannan kuma daga hadisin can ne na manzo Allah ya da labarin yahudu da nasara da musulmai an ɗauki yahudu su aikin wuni su Allah aikin wuni sun fara hantsi yayi suka ce su sun gaji ce to shikenan sai ku tafi babu ba za a baku kudin safiya zuwa hantsi ba dan ba shi aka yi da ku ba kirista suka ci gaba zuwa la'asar su ma ba su yi ba ba su gama ba suka gaji su aka ce shikenan ku tafi musulmi suka karasa daga la'asar zuwa dare aka ba su kudin wuni ina fata mun fahimci wannan gaba to kaga wannan ya saba wa asalin ka'idar shari'a da haka zaka zo ka tara ana ta rikici a wurare da dama in mota ta samu matsala musamman ka saba shiga luxurious night bus su babu juye babu ainihin ragi duk inda ta tsaya sai dai ku jira har a kawo wata irin ta ta kamfanin haka suke sai in ka gaji ka tafi abinka at your own expense amma su dai kwandala ba za su baka ba don dama an riga an ba kudin a can yadin su kudin dama ba direba ake biya ba direban shi ma ma'aikaci ne kawai za ka ba da tikiti ne ka shiga to wannan ya saba wa ka'idar shari'a aslan

to kenan biyan kudin haya da muke yi in advance na shekara ma duk ba daidai bane na na na lallo eh haya kai shine ko abin da ban mamaki wallahi yanda yanzu masu gida haya suka juye gaba ɗaya sai na shekara to <laughs> to ga barista na barista kudin makaranta ba da ake zai na taf eh barista duk ya shiga cikin kudin makaranta kawai wato kamata ya ce a dinga biyan na kullum kullum kenan ko ƙarshen mako in an gama kuwa ɗan karatu ƙarshen mako ka biya ne ku Allah eh ana fama da mutane to shine su mutane suna saba wa kwantirakin ne su ma su ki biya ko kamar yanzu dan acaba da yake daukan kasadar sai an kai so da dama suka yi asarar kuɗinsu, wani ya ce ina zuwa kawai sai lungu shi ne ake kokarin tara wannan ko na'am eh to hakan ake yi amma in dai ba haka shari'a ta ce ba haka bane kamar yadda kudin mota da shi ake siyan mai wani sai ya dauke ku je sai mai haka nan haƙƙi mai makaranta private ne ya tanaji kudin albashin zama ana gona ka ta abin shaka yana da sarƙaƙiya da yawa wataƙila sai dai a nemi uzuri ta hanyar annasu ala shurutihim shin kun yadda da sharaɗin za ku biya in advance prepaid mu mu za mu kiyaye sharaɗin za mu muku services ɗinku in kun ga wani naƙasu ku nemi haƙƙinku idan mutane suka yi wannan sharaɗin ya zama bai saɓa wani abu zahirin nasi ba wallahu alam kuma dai yanzu haka ake tafiya kuma yayin duk inda ka je haka ake yanzu anan amma gaskiya a wasu ƙasashen ba a yin wannan kamar yanzu ingila ba a biyan kuɗin haya a ingila ya wuce mako guda mako mako ake biyan kuɗin haya ko kuma alal aqsa wata daya zaka dinga biyan kuɗin hayan gidaje ko eh, inda kake zaune ko abin nan amma yadda ake biya yanzu a Abuja akwai inda ba za ba ka haya ba sai ka biya kuɗin shekara biyar shekara biyar tukuna za a ce maka miliyan biyu kuma sai ka ajin miliyan goma a ƙasa sannan za a baka kaga wannan akwai darar me zai biyo baya bayan shekara biyar ta yi rate ɗin kuɗin haya ya ƙaru ko ya sauka ta yi gidan ya zama value ɗin shi ya ragu accommodation ɗin ko ya ƙaru ta yi ya yi gobara ta yi ruwa ya ci ta yi wasu nan da yawa to menene makomar kuɗinka da ka aje idan yi wani abubuwan suka faru Eh, ta ƙare cikin ja'iba kenan akwai dai buƙatar lauyoyi masana shari'a su haɗa kai da malaman addini masana shari'a su wani conference akan irin waɗannan ƙabarin na contract ɗan akwai sarƙaƙiya da yawa za ga ana mafiyan dispute ɗin ba a iya salmin ɗin sai dai Allah ya saka a rabu za a je kotu a yi ta rikici sai dai Allah ya sa Allah shi kyauta almuhim ce. da ya sa al'imamu abu hanifa ya ɗauko wannan matsala shine saboda kasancewar in aka ba mutum hayan waje ko gona to an ba shi hayan wurin ne da zai a ciki ya yi shi a kan kari ko kai shi a kan kari ya rage na da za ka an shi gallar gona ka ƙi zuwa ka noma hata shekara ba ruwan mai gona ya ci kudinka ba ga bane jama shi ne sai ke cewa fa'idalam ya sahi ƙalaihi fi'ilu hadhihi al-ashya kana zikirha wa tarku zikirha sawa'u idan ya zama ba dole bane wajibi akan wanda ya anshi wurin yayi wani abu ko kai kaza ya zama da fadan su da barin su duk ɗaya ne ba sharɗa ne wanda suke suna da ainihin tasiri ba kama yuktara daran li yanama fiha kamar da mutum zai anshi hayan gida dan ya kwana kamar ka anshi ɗakin otal ko gidan haya dan ka kwana aw yaskunaha ko dan ka zauna zama mai daɗewa kaga wancan kamar ɗakin hotel kenan shi ake ansa dan kwana kawai ko fa innal ujrata tastahiqu alai kudin hayan na tabbata wa in lam yaf'al zalika ko da ba kwana ba kai tafiya ne ka je wani gari sai ka anshi hayan hotel kai bukin ka je ka biya kuɗi ranar da kai bukin din ka zo ka anshi mukulli ka cikin in ka fita wata harka har gari yayi baka dawo ba an ce wannan kudin naka ba za ka ce ai ni ban yi bacci a cikin a ɗakin ba ko haka in ka shi hayan gida ko da baka zo ka tare a ciki ba kudin ka na lissafi haka in ka je ka shi plate ɗin abinci a gidan abinci ko da baka cinye ba ka ci rabi kudin za zaka biya wa kadhalika yaqulu sima idza ista'jara rajulan yahmilu khamra haka nan Abu Hanifa yake ba da fatawa game da idan aka ɗauki hayan mutum danye da kwangiya au maita ko mushe au khinziran ko ainihin alhanzir alade kenan annahu ya yasihu abu hanifa yace duk wannan ya halasta da annahu la ya yata'ayyanu hamlul khamri domin ba dole bane ya zama keke da keke sai giya ce zai dauka bal law humila alaihi badluhu asiran istahaqal ujra dan inda za a daura maka juice maimakon giya to ka tantance wannan kudin aikin abinda yake cewa haka dauki hayan motarka to kai dai an dauki hayan motarka ne kawai trela ko dogon baro da za ka je kamfani ka ɗauko kaya kawo waje an ɗauki hayan motar ka ne ba ruwanka da abin da za su a ciki kashi za a saka mutane za a saka ƙadangaru ba ruwanka kai dai a cika maka ka tafi da ka giya ce ko lemu pepsi ce ko eh, star ba abin da dame ka wannan shi ya sa za ga malama abuwa ne ba yake da bakin jiri a gun malama a jama'a saboda ire-iren waɗannan dabarun suna nan da yawa a ciki in kanta littafin abubakar ibn abi shaiba al-musannaf akwai kitab musamman kitabun raddi ala abi hanifa wanda za ce kitabun salati kitabun zakati kitabun siyami haka kitabun raddi ala abi hanifa sai da ya kawo a ciki babuka tarjama sama da 150 annabi ya ce kaza amma abu hanifa ya ce kaza abu hanifa ba da fatawa da kaza ta saba wata annabi <laughs> bukhari malamai suka ce dinda kaji ya ce shin ana cewa kaza aka ce da hanafawa yake babun hal yuqalu masjidu bani fulani to da su yake su ne suka ce biyalarsa a ce masallacin 'yan izala masallacin 'yan haya masallacin kwata masallacin haruna Danja, suka ce biyalarsa a danganta masallaci ga wani maluki ba saboda saboda Allah ya ce wa annal masajida lillahi rabu Allah ya ada nan sun yi zahiriya kenan ko tun ka karanta littattafan da malamai suke maganganu a kai za ka ga irin maganganu da yawa a kai daga cikin tafin da ya tunawa a nan littafin a tankilu limafi ta anibir kawsari min al-abatil na malam abdurrahman al-mu'allimi ya yi maganganu na adalci sosai game da mazhabin abu hanifa domin a cikin wannan ainihin wato kawsari shi a cikin ta'anib din ya yi maganganu na batanci ga mazhabobi don goyon bayan abu hanifa a ciki da ya mai raddi ya faɗi maganganu a kan ga yadda suke bi ya ba su uzurin cewa akwai ƙarancin hadisai a lokacin da ake ta'asilin mazhabin don mazhabi da aka ta'asilin shi tun bayan shekara ta ɗari zuwa ɗari da hamsin bayan hijira lokacin hadisai ba a rubuta suka yaɗu ba akwai kuma cewa mazhabin a ƙauye aka yi ta'asilin shi kufa ƙauye ce zuwa lokacin ƙauye da dukkanin ma'anar ƙauye da ma za ku kauye wayewar kansu da ilimin malamansu da hangen nesan su bai yin iri ɗaya da na birni don ma abu hanifan malami ne kuri da ba za a ji labarin malamin ba ya baya ga haka kuma sannan akwai wato a sun ya sun kafa ka'idoji inda ba su samu hadisi ba sai suka kafa ka'idojin da a kansa suke gudana daga baya sai ya zama ko sun samu hadisi to sai barin ka'idar ya musu wahala saboda ɗabi'ar mutumin da ya taso akan wata ɗabi'a da ya riga ya santa to barin ta rana ɗaya na mushi wahala mu kalla da kyau mu gani shi za ga abubuwa da dama a cikin wato mazhabinsa masu ban dariya misali cewa da aka yi aure babu wasa a cikin shi ko na jiddun wa haziruhunna jiddun abu hanifa sai ce idan aka ga mutum da mace guda da shi da ita su kaɗai a wani wuri a keɓance cikin duhu ana tsammanin kamar suna wani abin banza ne aka ce kai su waye nan sai ce wani ne kai da waye sai ce mata ta ce abu wani ba ya ce shi ke na aure ya ɗau saboda ba a wasa da aure sai dai a tafi neman shaidu kawai da waliyai <laughs> da malaman suka zo mai hadisi suka ce abu ba ya halasta zina haka kawai suka ce irin raddin nan ko ne wato wanda za a juya magana ka a faɗi implication ɗinta ko ko consequence ɗinta sai aka ce abuwa abu ba ya halasta zina irin yadda ake cewa muka ce wane ya kuskure malamu suka faɗa ka sai a ce sun zagi wani to irin wannan fasara ce aka mai ana aka ce abu hanifa ya halasta zina irin wannan suna nan da yawa albayyan bil khiyar masu ciniki guda biyu suna da zaɗi. malam ya tafarraka matuƙar ba su rabu ba sai abu hanifa ce to suna jirgin ruwa ne ba yaushe za su rabu sai a wata shida a jirgin ruwa da aka bi aiki da wannan hadisin yace kawai tafarruki a nan yana nufin gama cinikin in alga an yi stamping kan cinikin to an rabu amma ba yin rabuwar jiki da jiki ba don rabuwar jiki da jiki ta iya sa su daɗe a wuri guda to kenan komin daɗewa ana nan ba rabuwa kaga wannan tawili ne suna nan irin wannan birtik a cikin mazhabin abu hanifa Allah ya gafarta mashi. akwai kuma malaman mazabin akwai masu adalci waɗanda ba sa biye ma kurakuran irin su Muhammad ibn al-Hasan shaibani sannan kuma akwai waɗanda suke wato masu hamasa ne muta'assimun irin su mai sharhin nan na Bukhari shine Umratul Qari Badruddin al-Aini Allah ya gafarta mishi zaka ji a cikin sharhin har yana cewa Allah wadaran Imam al-Bukhari anan wajen ya saba wa Imam al-Azam Abu Hanifa kenan sai kuma wannan na karken duniya shine majnunu Abi Hanifa kausari kenan don shi in ka taba abu hanifa to har bari yake majnunu abi hanifa haka malamai suke ce mashi da taban shi suna cike da garin kare abu hanifa sai da ya kusan zaga kowa har sahabbai karanta ta'anibul khatib kaji to ana samun ire-iren waɗannan ɗaiɗaiɗai da wancan malamin da ya ma bai haƙi na ƙadi a cikin sunan kubra na manta sunan shi shi ma yana da irin wani almai jauharin naƙi sirar da alal bai haƙi ya bi maganganun bayaƙi a cikin sanar kubura yana ta cin diddigin shi shi ma ba hanafe ne jald da ko kuma wanda suke suka dan taba tawili kuma su taba adalci irin su da hawi kenan a cikin mushkil asar da ma'anil asar za ga wani lokaci kamar shi irin ibnu abdul bar ne wani lokaci ilimin shi ya jashi sai ya ta hakiki wani lokaci kuma mazhabin shi ya jashi sai ya dan yi tawili haka haka ibnu abdul bar haka yake a cikin istizkar da cikin ainihin wato at tawhid to aka malamai suke jama'a kowane zamani iri-iri ne akwai miƙaƙu akwai ɗan wanda suka ɗan miƙe kuma suna ɗan shakin ko kuma karkatattu akwai lankwasassu akwai ɓatattu duk kowane lokaci akwai su ina fata mun gane wannan amma dai malami in ya tabbata malami ne na Allah fil jumla to za a nemi Allah ya gafarta mishi a kai da kai game da kurakuransa in kuma ka kai malamin da zaka iya yin bayanin su babu laifi ka yi bayani ba tare da ka ci mutuncin shi ba Allah ya gafarta musu gaba daya a takeice Abu Hanifa yace babu ruwanka idan an ɗauki hayan motar ka ko abin hawanka babu ruwanka da abin da za a zuba a ciki in an so a baka dakon giya in an so a baka dakon tsini ko juice fa hada taqayidu indahu lahu cewa ma kai kaidi da cewa sai na halas banda na haram ya ce a wurin shi wannan lagau ne bayi da wani muhimmanci kamar lagawul yamini wato bayi da wato abin ake cewa is insignificant bayi da wani amfani ina fata mun wannan fa huwa bi manzilatil ijara al-mutlaqa daidai yake da ainihin ba da haya wanda yake gama gari wal mutlaqatu hu ja'iza wato mutlaka kuma a gurin shi ja'iza ce wa in ghalaba ala dhannihi anna ya ya'si fiha koda kuwa ya galabaici zatanka cewa wanda ka bai wa hayan wannan abin zai sabani a cikin wannan a ciki wato babu ruwanka an ka bada hayan wajenka ko hayan abin ka zai amfani da shi babu ruwanka da abin da zai kai ne mai hotel kana bada hayan hall ana zuwa ai lecture ana zuwa ai wa'azi ana zuwa ai taron lancin kuma ana zuwa a yi biki a yi kiɗa ba ruwanka to wanda ka ba haya kai dai ka ba shi wannan property din ne na wannan awas da kai kontraki sai kuma gefa kai cikin ofishin ka kai kai folding arms ɗinka in ka sayo da mutum mai a gidan banka yana ruwanka da inda zashi ko in ya in ya gara ma in ya saka man ya ta gudu har sai ya kona man ba ruwanka in ya gara ma ya tafi gonar shi in ya gara ma ya tafi coci in ya gara ma ya tafi masallaci in ya gara ma ya huda tankin man ya tsiyaye ba abin da ya dame ka ko abin da abu fa yake cewa kenan ina fata mun gane wannan da irin wannan ne malamai suke ilhakin ire-iren waɗanda mun ji da wani maganin dama duka kurakurai ne to irin wannan na taɓa jin wani wanda tela ne jama'a yana yin ɗinkin mata sai nake mai nasiha akan cewa to kaga matan nan ka san wanda zaka wa ɗinkin nan irin wannan ɗankuna da kuke musu matsatsu na fasikanci ku daina yi wa waɗanda kuka san suna yawo tsirara sai ce a ah, to alamu ya mu muna yawo mata aure muna yawo musulma muna wa kirista wanda ta raba kanta ita ta jiyo wadda ba ta yi ta jiyo sai na ɗauko wani kaset da malam ja'afar ya taɓa yi da daɗewa wata hudu ba da ya taɓa yi akan irin wannan masailin sai na bashi ya ji duk da aka bai tuba ba har yau nan yana irin wannan ɗinkin kuma ba ruwan shi baya tantancewa wa wa wannan ya daga cikin fitinar da filoli suke a ciki domin duk ilhaki ne akan ire-iren waɗannan duk abin da kake da galabatacen zato akan za a yi barna a kai to kar ka zama associate akan wannan barna kai ne tela sai wani shaidani ya kawo maka bakin kaya ka dinka mishi ranar ashura Allah ya taimaki min ranar ne ashura irin ta kafare ko kada Allah ya sa karinta kasan nan sai ya kawo maka farkon muharram to kana tunanin wannan to haladan shi'a ne to kaka dinka ko kuma in ka ansa sai ka mishi halin tailolin me kenan <laughs> ka saba alƙawari sai eh, ka ta mai ka dawo har ranar ta wuce <laughs> in haka za ka yi ce mishi a'a ba kenan ko to haka in mata suka kawo maka ɗinki idan matan aure ne za su saka a gidajensu irin wani ɗinkin babu laifin ka musu ko za ka iya fahimta daga irin ɗabi'arsu da yanda suke relating da kai da sauransu amma wadda ta kawo maka ɗinki da ce sai an gwada mata breast cup sai an gwada shape ɗin bayan sai an gwada shape ɗin kwankwasanta ba ta yi da ta kawo maka samfur ba sai ka mata yaba mata tape a jiki tana ana zirawa tsakanin nonuwanta to ka san wannan da alama ya duniya ce ya kamata ka kiyaye ta in ka ga dama ba sai ka saka a sabon ɗinka telan matan aure kawai shi kenan kar riga ka yi sharaɗi kenan ina fata mun gane wannan gaba dai akwai ire-iren wannan suna na a cikin abubuwan da muke amma ba ma son mu tantance ne saboda muna son duniya bal tu'thiruna al-hayata duniya. dunya zai ga cewa an yi wannan to ana kawo anko guda talatin a mako kuma duka ya san biki kawai za a je a yi shagali dubu dubu dubu dubu talatin kenan yanzu in ya kifa ya zama is 30,000 uh, less ya zama is tuwara 30,000 talauce shi ya ƙarar da dubu talatin mai kun arziki shi ya ƙarar da dubu talatin duk wannan taron kawai muke ya kamata dai mutum ya tantance abin da zai kuma ya san cewa duk wani motsi da naɗewa za a tambaye shi a kai Allah ya tsare shi ne malam ya ci gaba da cewa sun innahu fa huwa manzatul ijara al mutlaqa inda huwa in galaba ala dhannihi an al musta'jira ya asifiya kama yujawwizu bai al asiri ma yatakhidhu khamran kamar da Abu Hanifa ya halasta siyar da tsini ko jiko ga wanda aka san zai mai shi giya kamar sai da masara kenan ga kamfanin giya ثم إنه كره بيع السلاء السلاء في الفتنة أما كما أبو حنيفة يتي بيدات أسيد مكامي لوكة ياكي با سند أكسا أنا فتنة تكرك كيرا وقوى مكامي wanda ka san shiga cikin wannan fitina qala li anna silaha ma'mulun lil domin shi makami ana aiki da shi ne don kisa la yasluhu li shi bai da wani abu in ba na kisa ba shi ba a komai da shi in ba fada ba kawo ku ba kamar zoɓo da ainihin masara da sauransu ba ana yin barna da su ana yin daidai ba kamar haya gida da haya shago ba wa ammatul fuqaha khalafu fil muqaddimatil ula malam ibnu taymiya yace daukacin malaman fiqh sun saba wa abu hanifa akan ƙa'idar farko da ya kafa wa qalu suka ce laysal muqayyad kal mutlaq a a abinda aka mushi kaidi ba kamar mutlaki bane dan shi yace da wanda aka yi kaidi da sharadi da wanda aka saka mutlaki duk ɗaya ne suka ce balil manfa'atil ma'aqudu alaiha hiya almustahaqqa cewa abinda za a yi amfani da wajen danshi shi ya cancanta ai hukunci dangane da illarsa fatakunu hiya almuqabala bil iwad sai zama wannan aikin da za a yi shine shine sakamakon kudin da za a baka ba wai shagon kada aka ara ne kadai za a baka kuɗi kai ba abinda za a yi a ciki ne ai duk wanda zai ara ba zai ara ne kawai dan ya zama a cikin kwanakin nan yana ji cewa shi ke mulkin wurin ba in ka zabe aiki da wajen ba to wani uzuri ne yana ya ara ne dan ya wani business a wurin dan ya wata harka a wurin ko to wannan harka ita ce makwafin kuɗinka mutumin da zai hau a caɓa ba zai ba dan a caɓa kuɗi ya ce je ka ƙofar doka ka dawo ba ni kuma ina nan zai bayar ne dan shi hau dan ya mora wanda zai ari gida ko hayan gida amin ba zai an shi hayan ne kawai don a ce yanzu a shekarar nan a dinga cewa gidan nan nashi ne ko da baya ciki alhalin ba nashi ba ya ɗauki hayan ne don ya zauna a jigo to kuɗin da ake baka muƙabilin manfa'an ne usage ɗin mun gane da ka irin usage din shi ne determining irin kuɗin da za a baka me yasa misali rumfar kasuwa tafi gidan haya tsada saboda bambancin nau'in usage din ko mun fahimta yanzu a nan sabon gari akwai fakka kaso da ba ka haita sai a ce miliyan ɗaya a nan garin kunka da gidan haya na miliyan ɗaya sai an dinga labarin ka cewa wani fa gidan da yake zaune flat miliyan ɗaya ne irin wannan sai cikin jiyare a abuja a wuse market za ka samu rumfa kasuwa ana ba da hayar ta miliyan goma rumfa ce wata ba tafi iya inda nake zaune ɗin nan ba jama'a iya girman katakon nan ba sai a ce maka miliyan biyu da rabi ko kuma a raba mutum hudu ita kowa miliyan ɗaiɗai rumfa kwaya ɗaya wanda a nan garin miliyan hudu ba sai ka gina gida ba ha zo ana kallon cewa kai gida to kaga me yasa wannan wurin yayi tsada saboda nau'iyar amfani da ra'ayi da shi da location din da yake ko me yasa kuma wani bai kai tsada ba saboda bambancin nau'iyya kenan ashe ana bada watin hayan gidaje ne dan amfani da ra'ayi da me yasa gidan da yake da gate yake da drive in yake da parking space zai fi tsada fiye da block of flats saboda in ka aishi wancan manfa'at fi fiye da wancan ko ya rage ko ka saka mota ko ka saka kai ka jiyo wannan amma dai za a kirga cewa an baka haya har da parking space an baka haya har da ainihin balcony na baya da wurin kaza da wurin kaza ina fata mun gane wannan to kenan akwai bambanci tsakanin muqayyad da kuma ainihin mutlak in ji waɗannan malamai da suka saba wa abu hanifa akan wannan fatawa shi. allah ya gafarta musu gaba ɗaya sai ya ce wa hiyar manfa'atun muharrama to kuma mun ji cewa na giya ɗin ko na coci manfa'a ce take ta haramci wa in jaza lil musta'ajiri musta'ajiri an yi yuqima ghayraha maqamaha duk da yake ya halasta ga shi wanda ya anshi hayan ya yi saɓanin abin da ya ce zai yi ya ce zai sai da giya ko an san yana da nufin sai da giya sai ya zo kuma ya ki sai da giya wataƙila ba dan ya daina sai da giya ba dan giya ta daina kasuwa sai kuma sai da jus wa alzamuhu ma ya tafi daran yattakhidha malamai suka wa Abu Hanifa ilzami suka ce to me ka ce game da mutumin da ya ari gida ya an shi hayan gida dan ne masallaci fa innahu la yastahi qare fi al maqud alaihi fa innahu fi alaihi cewa bai halasta yayi da aka kulla yarjejeniyar da shi ba wa ma hadha fa innahu abtala hadhihi al-ijara bina'an ala annahu iktadat fi ila salati anan kuma Abu Hanifa sai ya ce bai halasta ka an hayan gida dan yi masallaci ba ce saboda in yi haka to kenan an mai da sallah ta zama ta kudi wahiya la bi ijara sallah bata halasta a hada kwantiraki na kuɗi sannan a yi ta ba kaji kuma wata sabuwa duk waɗanta ya ce sun halasta amma ko bai halasta a ce kuna gari ko anguwa inda ba ku da yancin da za ku samu gidan da za ku gina ba ku da inda za ku gina masallaci kamar yanzu musulman da suke rayuwa ƙarshen turawa da dama haka suke rayuwa a faransa da spain da ina ne babu wani tsari da za a ce an ba da wuri don a yi masallaci a wasu garuruwa da dama sai musulmi sai su kama hayan gida sai su mai da shi masallaci in fact akwai wuraren da kamar a kasar Jamus darakta yake ba mu labari wani lokaci kwanaki cewa sallar Juma'a a wani masallaci da suke zuwa sallah wajen guda biyar ake a rana sai wasu su yi karfe goma wasu sha ɗaya wasu sha biyu haka za a kira karfe biyu saboda masallacin ba zai ishi congregation din ba sannan kuma babu halascin tara hanya yadda muke mu ba wanda ya isa tunanin ma bari ya tara hanya da zarar masallacin ya cika to shikenan wanda duk ya zo sai dai ya koma gefe ya jira har next congregation da an yi da sallah shikenan kuma sai ku fita da ku da limamin sai su sake shiga da wani liman ya sake yi musu muna magana sai wani ce shi ma ya je kasar indiya ne ina jin ya tarar da irin haka ce ya zo an idar da sallah kawai sai zai koma sai aka ce aka tsaya ai za a yi wata sai ga mutane wasu na shiga wasu na fita wasu na shiga wasu na fita bayan mintuna kuma sai ga wani liman kawai ya zo aka kira sallah aka sake sallah aka sake sallah juma aka tafi to zaga irin wannan abuwa ne ba ta musu ba ya suka iya da rayuwarsu aslan bai kamata je su cika kansa a kasashen arna ba to amma su riga sun jira su fasa sallah ne da haka jama'a ya halasta a kama hayan wuri yi sallah idan aka je inda babu wuri na banza da hasa sakwatawa wanda yake wato ba sai an siya ba ko yanzu ga a kashin musulmi da zaran za a yi masallaci sai ka je ta hajiya ta ba da filinta na gado ko wanda ta siya da kudinta ko wani alhaji murin ya ce to ga kofar gidan shi a saboda mutane suna neman aljanna suna son Allah ya karba ayyukansu da an fara gini wannan ya kawo bulo wannan ya kawo suminti wannan ya kawo kaza a samu dai a tada masallaci duk inda an goma su take a ƙarashen mu da nan zaka ga kafin ka ankara za a samu masallaci ko da bai kai ya wadace su ba dole har cikin kwatas ɗin abu nan da aka tsara shi irin na kafirai babu masallatai za ga musulmi dina suke suna ƙoƙarin su masallaci to malamai suka abu hanifa wannan ilzamin suka ce ka ce kar a yi kaza to kaza kuma fa sai ce yi wannan bai halasta ba wa naza'ahu ashabuna yan mazhabin mu inji al'imamu imamu ibn taimiyya kenan wato hanabila kenan ko suka yi ja'in ja da abu hanifa wa kasirin min al-fuqaha'i da kuma da dama daga cikin malaman fiqh fil muqaddima thaniya a cikin ka'ida ta biyu da ya kawo wa qalu suka ce idza ghalaba ala dhannihi anna al musta'jara yantafi'u biha fi muharramin harmatul harmatul ijara lahu idan ya zama ana da zato mafi rinjaye akan cewa wannan da za a baiwa haya zai dinga yin wani abu na haramci to ya haramta a bashi hayan gida zaka bada hayan gida ne sai aka ce waye zai asha sai aka ce wata bazawara ce daga ina take kace ai daga wuri kaza aka bincika sai aka ji ba ta da kamun kai to alama za ta ci gaba da yin irin abin ta saba a gidan kenan kaga marin da yin tore ko saboda ana da background akan irin lifestyle ta ko to haramun ne a bata hayan gida li annan nabi sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah la'ana asir al-khamri annabi ya tsine wa mai yin mai dama giya wa mu'tasiraha da wanda ake wa aikin dama giya wanda yake associate a cikin aikin wal asiru ma ya asiru asiran shi asalin mai dama giya fa asali yana dama tsimin ne sai in ta kwana ne ta jika za ta zama giya amma sanda yayi ta ba sun ta giya ba da anna lakin izara a annal mu'tasira amma in yaga cewa wanda ya ce a mai damun giya yuridu an yattakhidha khamran so yake mai da ita giya wa asruhu wa asarahu duk da haka ya je ya mishi istahaqqan la'ana ya cancanci a tsine mishi albarka kai da kake aikin ka markade sai wani ka baka markade sanda ka markada mishi kullu ka markada kullun dawa ko gero ko maka haka amma kana da tunani ko ka sani ko zato marin jayi cewa wannan mutumin fa zai je ya tace wannan kullun ne mai da shi giya ko to ana annabi ya ce Allah ya tsini maka albarka duk da sanda kake yi ba giya kake yi ba kamar yadda telan can sanda yake ɗinka riga ba cewa yi a fita tsirara ba kamar yadda sanda kake ba da hayan gida ba cewa kai a shiga ciki a yi barna ko kafirci ba ko amma abin da zai biyo baya in kana da masaniya a kai, ka cancanci hukuncin wanda yake wa haza aslun muqarrarun fi ghairi hadha al wannan ka'ida ce da an tantance ta ba anan ba Lakin na ma'asi Ismani kismani ce, amma laifukan kirista ko kafirin amana iri biyu ne laifuka ko ayyukan kafirin amana na laifuka to iri biyu ne akwai waɗanda suke kaza hukuncinsu daban akwai wanda suke ɗayan yanayi ne su kuma hukuncinsu daban sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu ji su insha Allah za mu saurara a nan saboda ƙudurin lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa wa rahmatullah yau gaba ɗaya karatun fiqh ne imamu ibn taymiya yake ta kawo mana daga mazahib na malaman farko Allah ya saka musu da alkhairi